Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. shirya da ke taɓa wasu kaɗan daga cikin muhimman labarai da suka wajaba mai sauraro ya sani cikin wannan mako mai karewa. Cikin wannan shiri za mu Siriya inda dakarun ƙawance bisa jagorancin Amurka ke ta rigirgin ficewa zuwa ƙasashen da suka fito. Za mu ji halin da ake ciki game da masu zanga-zanga da jayayya da gwamnatin Faransa. shi kuwa shugaban amurka na ta godo ne majalisar kasar tasa su yarje masa kashe kudade don yin katanga tsakanin amurkan da mexico daga nan za mu shiga najeriya da nijar da jamhuriyar demokradiyya ta congo saboda haka sai a yi sauraro lafiya. Madalla yanzu sai mu shiga cikin shirin sosai daga Siriya inda dakarun kawance bisa jagorancin Amurka suka fara ficewa juma'an nan daga kasar Siriyan inda suka kwashe shekaru biyar suna ta yakar 'yan kungiyar IS. tun wancan mako ne dai shugaban amurka donald trump da rana tsaka ya sanar da cewa zai kwashe dakarunsa zuwa gida akan wannan janyewa muka nemi ji daga bakin dr tukur abdulkadir na jami'ar jihar kaduna ko yaya suke kallon wannan al'amari wannan wani al'amari ne wanda yake ba abin mamaki ba in muka yi la'akari da cewa shi shugaban ƙasar amurka tun makonnin baya ne ya sanar da cewa ƙasar sojojin amurka za a janye su daga kundin da suke mamaya tun da dama dai mamaya ya kai su tunda ba wai akwai wani kuduri na majalisar ɗinkin duniya da ya ba su dama shiga ba kuma kuma ita ƙasar Siriya ne ta gayyace su ba saboda haka tun da ƙasar Amurka ita ta shi dama sojoji da yawa a wurin kuma ita ce mai jan akalar wannan tafiya dama saboda haka wannan abu ne da ke nuni da cewa lallai Amurka da gaske take yi duk da cewa kwana-kwanan nan shi da ba shugaban ƙasa Amurka shawara harkar tsaro John ne ke cewa idan suka ga cewa akwai barazana ga bukatun ga muradun kawayensu a wannan yanki za su dakatar da janyewan amma kusan kila shi dai Donald Trump zai ce na gaba ya yi gaba ne kila akan wannan al'amari. To amma ana ganin dakarun ba su karkare aikin da ya kai su Siriyan ba. Ba ka ganin akwai sauran aiki gaba? Ai dama abin da ya kai su ne kuma suka yi nasara. Abin da ya kai su dama ɗaya da ƙasar Siriya. Tunda abin da ya faru a ƙasar Siriya in ba manta ba, ko da Hillary Clinton ta taɓa bayanai shekarun baya inda take cewa ƙasar Amurka ta hanyar CIA sun ba da gudunmawa a baya akan waɗannan ƙungiyoyi 'yan tada ƙaya baya domin kawar da wasu ƙasashe ko shugabanni da suke ganin ba sa ɗasawa. Saboda haka mafiyarin jihar mutanen ƙasar Siriya da kuma mutane da suka san me ke faruwa a waɗannan yankuna sun san cewa babu yadda za a ce sojan Amurka da sauran ƙasashe na yammacin Turai za su je ne domin kawo zaman lafiya sai dai domin cimma wasu muradunsu da suka saba kuma. a gaida Dr. Tukur Abdulkadir na Jami'ar Jihar Kaduna. Sai mu yada zango a Faransa kanta, inda masu zanga-zanga da ake kira Yellow Vest masu sanye da taguwa ruwan kwai ke ta yi don adawa da gwamnatin shugaba Emmanuel Macron. tun wancan mako da aka shiga karshen mako na tara da masu zanga-zangan ke ta boran firaminista edward philip ya fito fili ya sanar da cewa za a ɗauki matakai kwarara domin sanannun masu bore da ke kutsawa cikin masu wannan bore don dai a hana su ga abin da yake cewa le gouvernement est favorable à notre Gwamnati na matukar bukatar a cika dokokinmu. Muna bukatar a samar da sabuwar doka wanda zai hukunta waɗanda ba sa martaba dokokin taruwa a bainar jama'a don hukunta waɗanda ke gudanar da zanga-zanga ba tare da neman izini ba yanzu har wasu na fitowa bore fuskokinsu a rufe allah kaɗai ya san abin da hakan zai haifar nan gaba ta bakin Firaministan Faransa Edward Philip. Muna nan a Faransa kasancewar makon nan mai karewa ne aka yi buki na shekaru hudu chip chip da kazamin harin ta'addancin nan da aka kai gidan mujallar barkwanci ta Charlie Hebdo inda rayukan mutane akalla sha biyu suka salwanta. Michael kudusan kawo mana wannan labari. A ranar bakwai ga watan Janairun shekarar 2015 ne wasu 'yan uwa biyu Said da Sharif Kowaci dauke da manyan bindigogi da sauran makamai suka kutsa cikin ofishin Charlie Hebdo inda suka kashe mutum goma sha biyu tare da jikkata wasu goma sha ɗaya. 'Yan bindigan sun bayyana kansu a matsayin 'ya'yan ƙungiyar Al-Qaida reshen Yemen wadda ita ma ba ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen ɗaukan alhakin kitsa harin. 'Yan sanda dai sun kashe Sayid da Sharif waɗanda musulmai ne haifofin ƙasar Faransa amma 'yan asalin Algeria bayan sun shafa kwanaki biyu suna farautar su. Sai dai shekaru hudu bayan wannan lamari na aika-aika al'ummar Faransa da dama na duban irin tasirin da harin ya yi a kansu. su. Jaridar Charlie Hebdo a shafinta na ra'ayinta da ta wallafa ranar Asabar ta ce magana ta ƙare tana mai cewa shekaru hudu bayan aukuwar namarin batun ya sirewa al'umma tana mai kashedin cewa tsatsauran ra'ayin addini ya fara dawowa harkokin siyasar Faransa. sai mu tafi Beijing na kasar China kenan Sin inda a wannan makon mai karewa ne shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya kai ziyarar bazata domin ganawa da takwaransa na can wato shugaba Xi Jinping kuma ana ganin duk wannan don shirya taro karo na biyu ne tsakanin shugaban Koriya ta Arewa da kuma shugaban Amurka Donald Trump. Ga Azima Bashir Aminu da wannan labari. Ziyarar wadda ke zuwa a bazata ba tare da sanin kafofin labarai ba ana ganin ba ta rasa nasaba da bukatar Trump ta neman sake ganawa da Kim la'akari da yadda China ke matsayin babbar abokiyar Koriya ta Arewan haka zalika kasa ɗaya tilo da ke ba ta ɗauki duk da matsin lambar da take fuskanta daga ƙasashen duniya ma'aikatar harkokin wajen china ta tabbatar da cewa shugaba shi zai gana da kim jong-un don tattaunawa kan batutuwa da dama da dai kai tsaye ma'aikatar bata bayar da haske kan batun da shugabannin biyu su tattauna ba kim jong-un bisa rakiyar matarsa ri ju da wasu manyan jami'an gwamnatinsa sun yi amfani da wani karamin jirgin kasa ne daga koriya zuwa china bisa gayyatar shugaba shi a cewar ma'aikatar yada labaran kasar. ziyarar wadda ita ce karo ta hudu a baya-bayan nan da kim Kim ya kai China na zuwa ne mako guda bayan barazanar da yi ta janyewa daga duk wata tattaunawar sulhu da Amurka matukar ta ci gaba da yi masa matsin lamba game da takunkuman da ta kakaba masa. yanzu sai batun gina katanga na musamman da shugaban amurka donald trump ke neman wakilan majalisar kasar tasa su yarje masa fitar da kudaden da suka kai dala amurka biliyan biyar da dori don gina katangan tsakanin amurka da mexico Donald Trump ya yi ta godo, amma kuma wakilan majalisar suka hau kujerar naki. Ga Abdullahi Isa da labarin tattakin da Donald Trump ya yi zuwa inda zai yi wannan aiki na katanga. Trump wanda ke jawabi a garin Macallan na jihar Texas da ke dab da kan iyakar Amurka da Mexico inda ya kai ziyara ya ce gina katanga a wannan iyaka ya zama wajibi domin kare ƙasar ta Amurka. shugaban ya ce rashin gina wannan katanga ya sa ba za a iya fayyace amurka da kuma kasar ta mexico ba lura da yadda jama'a ke shige da fice a yankin tare da haifar da rashin tsaro da kuma yawaitar kungiyoyin 'yan daba a cewarsa shugaba trump ya ce matukar da 'yan majalisar dokoki wanda 'ya'yan jam'iyyar democrat ke da rinjaye suka hana shi dala biliyan biyar da miliyan ɗari bakwai da yake bukata domin gina wannan katanga to abu ne mai yiwa ya amfani da karfin ikon da kundin tsarin mulki ya bashi domin kafa dokar ta ɓace Kada a sha'afa ana sauraron shirye-shiryen ne daga sashen Hausa na Radio France International. yanzu sai mu tafi kasar jamhuriyar demokradiyya ta congo inda hukumar zaɓe da ke ƙasar ta sanar da cewa jagoran adawa felix tshisekedi ne ya yi nasarar babban zaɓen ƙasar da aka yi ranar 30 ga watan jiya wanda aka yi ta samun tsaiko wajen bayyana sakamakon bayan kwashe kwanaki ana dakon sakamakon zaben ne aka sanar kafin wayewar gari alhamis amma kuma ɗaya daga cikin 'yan adawa martin fayolu tare da wasu manyan limaman cocin katolika masu ƙarfin faɗa a ji a ƙasar suka ce an tafka magudi wajen sanar da wannan sakamakon zaɓe ga Abdullahi Isa da sakonnin kasashen duniya game da sakamakon wannan zaɓe. Amurka, Faransa, Belgium, Afirka ta kudu na daga cikin kasashe da suka bayyana damuwa dangane da sakamakon zaben jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo. wanda hukumar zaben Seni ta ayyana Felix Tshisekedi a matsayin wanda ya lashe zaben. Waɗannan ƙasashe sun bayyana cewa sakamakon da hukumar zaben ƙasar ta fitar ya sha bamban da zaben al'umma. Haka zalika ɓangaren Senko ƙungiyar limaman cocin ƙasar ta nuna dawa da sakamakon da Seni ta bayar. Mai magana da yawun ƙungiyar limaman cocin ƙasar Abedu na Nase indole Sakamakon zaben da hukumar zaben ƙasar Seni ta bayar sun yi ban hannu da waɗanda muke da su a hannu yanzu haka. Jean-Pierre Bamba, tsohon shugaban 'yan tawayen kasar da ke Brussels ya bayyana damuwa a kai tare da bukatar sake gidayar ƙuri'u. Idan za a bi tafarkin demokradiyya ya dace a sake ya ƙuri'u kuma ina mai tabbatar muku da cewa za a samu sauyin sakamako da ya sha bamban da wanda aka fitar a jiya. Sai dai ɓangaren gwamnati, Kikaya bin Karibu ya tabbatar da cewa bin doka da da ya fi zama alheri ga jam'iyyun siyasar kasar. Sakamakon da hukumar zaben kasar ta fitar na tabbatar da sahihancin zaben. Akasin haka to doka ta bayar da daman a shigar da kara zuwa kotun fasalta kundin tsarin mulki. 'Yan kasar na fatan ganin an cimma jituwa tsakanin masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar kasar ta jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo. A gaida Abdullahi Isa, a farkon makon nan ne mai karewa wasu sojoji a kasar Gabon suka kutsa kai da sanyin safiya tashan gidan talabijin da rediyo suka sanar da wance kalar da gwamnatin shugaba Ali Bongo Ondimba wanda yake can kasar Morocco yana jinya sakamakon shanyewar barin jikinsa. waɗannan sojoji dai ba su ko fita tashan rediyon ba aka bi su aka buge aka kashe biyu nan take ɗaya kuma ya tsere a ƙasa Hukumomin kasar mai mutane miliyan biyu da ɗori sun bayyana cewa waɗannan sojoji dai ajalinsu ne ya yi amma ƙasa tana nan hannun fararen hula. Ga Ahmed Abba da rahoton da ya haɗa mana. Da sanyin safiyar wasu sojoji suka mamaye gidan talabijin da radiyon gwamnatin ƙasar inda suka karanta sanarwa kai tsaye a ciki suka yi watsi da sakon sabuwar shekara da shugaban ƙasar Ali Bongo Odimba ya yi wa 'yan ƙasar a ranar 31 ga watan Disambar da ta fice. a kasar morocco inda yake murmurewa bayan jinyan watanni inda suka kira al'umma da su fito su goya musu baya ta hanyar borin kin jinin gwamnati to sai dai bayan sa'a daya hukumomin kasar suka bayyana cewar al'amura sun daidaita guy bertrand mapungu shine kakakin gwamnatin kasar ina mai tabbatar da cewa al'amura sun daidaita jami'an tsaro sun kwato kafar talabijin da rediyo lalle wasu gungun sojoji biyar sun yi yunkurin juyin mulki Sojojin nan ba masu tsaron shugaban kasa ba ne, kamar yadda wasu ke cewa wasu dakaru ne na musamman kuma shugabannin sojin kasar nan ba su san su ba, ko ma yadda aka kitsa lamarin. Mun tsare hudu daga cikinsu, sai dai Laftanar Kelly Ondo Obiang ya tsere. To kowane hali 'yan ƙasar ke ciki yanzu haka, Hajiya Maryam na tsakiyar birnin Libreville. Eh, ka san in abu ya faru a ƙasa kowa da abin da zai ce. waɗansu su ce an yi juyin mulki waɗansu su ce an so a yi ne to amma yanzu muna cikin halin ɗarɗar muna gidajen mu kasuwa ba a buɗe ba hanyoyin ma ga nan da kamar kowa na gidan shi cikin tsoro ko ina na rufe masu ƴan ƙanana ƙananan sana'o'i ma kowa na gida. a halin da ake ciki fadar shugaban ƙasar ta ce an cafke laftanar ɗin da ya jagoranci juyin mulki da bai yi nasara ba yayin da aka hallaka biyu daga baradansa. Madalla sai mu shiga Najeriya mu fara da batun ƙoƙarin da ake ta yi don sasanta yajin aikin da malaman jami'o'i ke ta yi. Wasu kafofin samun labarai na cewa kungiyar malaman jami'o'i na gab da shelan janye yajin aikin da suka kwashe tsawon watanni biyar suna yi. Mun nemi ji daga bakin Farfesa Muntaka Usman na Jami'ar Amadu Bello da ke Zaria wanda yake ɗaya daga cikin kusoshin kungiyar malaman. Ko yaya lamarin yake? Mun tattauna da su muna kuma cikin tattaunawa da su. A halin yanzu sun ba da wani kaso da cewa ga abin da za su iya yi cikin abubuwa guda bakwai ɗin da za su yi. kusan biliyan ɗari biyu da ashirin sun ce za su iya ko ba da kashi goma cikin ɗari kamar biliyan ashirin kenan ba. Mu a matsayinmu na shugabannin wannan kungiya yan aike ne, mambobinmu suke aike mu su je ku yi kaza su yi kaza. Ita kanta gwamnatin ba ta riga ta ce ta cewa da me da me za ta iya yi ba. kuma a wani lokaci za ta yi to shine muna ta tattaunawa da su ina ga cikin wannan satin mai zuwa za mu daidaita tattaunawa da muke da su sannan mu koma mu samu mambobinmu mu gaya musu ga abin da gwamnati ta ce ga abin da take iya yi to daga nan ne su mambobin za su duba annan abubuwa da gwamnati ta ce za ta yi sannan sai su ɗauki matsaya a kai a gaida farfesa muntaka usman a makon nan mai karewa ne kuma aka sasanta sabanin da aka samu inda jami'an tsaro suka kama wasu 'yan jaridu na gidan jaridar daily trust da ke wallafa jaridar aminiya ta hausa kenan sakamakon wani labari da bai yi wa jami'an tsaron kasar daɗi ba mun tattauna da daraktan sadarwa na sojan kasar burgediya sani usman kuka sheka game da takaddamar da aka samu ba wanda ya hana 'yan jarida gudanar da aikinsu hasali ma mu aikin mu ne a tabbatar saboda idan aka ci gaba da wayar ma da kan jama'a kai ana samun daidaituwa musamman ma wajen yaƙi da ta'addanci to sai ya kasance nasu ya sha bambam suka zo suka yi gaba gadi suka yi wani abu da ya taggayyara rayuwar sojojinmu da ke bakin daga haka kuma bai da kyau ko da wani lokaci kofar mu buɗe take idan har akwai wani abu ka bata a tuntuɓe mu in ka duba labarin da wanda suke ran talatin da ɗaya ga wancan wata da kuma wanda suka yi ranar lahadi ba inda suka tuntubi wata hukuma ta soja ko kuma ta tsaro sai dai kawai su shafi waje haka bai kuma bai da kyau saboda yana karfafa ma 'yan ta'adda ƙarfi kuma yana karya lagon sojoji to idan ka har ya kasance sojoji ba su da kima ba su da lagon da za su yi aiki to ina ga kai wanda ake tsaron ƙasar domin ka. An gaida Burgediya Sani Usman Kuka Sheka sai mu taɓo jihar Katsina inda rahotanni ke nuna ayyukan hasha na ƙara ƙaruwa kamar batun satan mutane ana garkuwa da su don neman kuɗaɗen fansa. Shi kansa gwamnan jihar Aminu Bello Masari a nan tsakanin nan ya koka matuƙa game da wannan al'amari. Alhaji Hamza Muhammad Barodo ne kwamishinan watsa labarai da al'adun gargajiya na jihar Katsina kuma ga abin da ya shaida mana. alhamdulillah gwamnati tana iya kayayin ta wajen tabbatar da cewa ta daidaita harkokin al'amuran tsaro cewa yanayin tsaro yadda yake ba inda za a ce akwai tsaro ɗari bisa ɗari da sai dai gwamnati dole idan duk lokacin da al'amura suke so su tabarbare dole ita kuma ta tashi tsaye ta ga cewa ta kyautata abubuwa ta inganta kayayyakin aikin ma'aikatan eh, harkokin tsaro sannan kuma an ƙara jawo hankalin jama'a jama'a wajen wayar da kansu wajen tabbatar da cewa harkokin tsaro ba na mutum ɗaya ba ne gashi zaɓe na ƙara dannowa shin wannan ba zai shafi zaɓe ba a jihar Katsina? A in Allah ya ba zai shafi al'amarin zaɓe ba a jihar Katsina domin kuwa ai abin da ke faruwa in ka lura Katsina ma kusan tana cikin jihohi da suke da kyakkyawan yanayin tsaro sai dai dan abin da ba a karasa ba. A gaida Alhaji Hamza Muhammad Barodo, kwamishinan watsa labarai da al'adun gargajiya na jihar Katsina. Idan muka taɓo fagen siyasa kuwa an ji mataimakin shugaban ƙungiyar masu masu motoci da sauran ababen hawa na kasar Dr. Musa Muhammad mai takobi na cewa ba sa fargaban komi game da nasarar babban zaben kasar da ke tafe watan gobe kuma masu motocin sufuri na kasar za su ba da haɗin kai ga abin da yake cewa. Abin da nake son in jawo hankalin dukkan members dinmu a duk inda suke ma'ana na Road Transport Employees Association of Nigeria a duk inda ka samu kanka ka zama cewa mai neman zaman lafiya ne kai ka zama mai neman ci gaban jihar ne kai ka zama mai neman ci gaban ka ne kai domin kar ka yadda da duk abin da aka ce za a tada hankali domin Allah Ta tabaraka wata'ala ya mana gargadi alfitina to ashaddu min alqatl fitina ta fi zama mai tsanani akan maganar kisan kai ma domin in ka tada fitina ka tada ita ne baka san iya dubunnan ko miliyon da abin zai shafa ba sai Allah kadai amma in kisa ne ɗayan nan ka kashe shi kaɗai ka kashe an san ka kashe shi ne kai ne ka kashe shi amma fitina in ka haddasa ta baka san abin da za ta haddasa a gaba ba so don haka ina kira ga duk inda mu suke su zama masu neman zaman lafiya su zama masu son a zauna lafiya su zama kuma duk inda aka zaunar da sunan za su zauna ina musu fatan allah ya sa mu yi zaɓe lafiya mu gama lafiya a ƙasar mu najeriya ta bakin chief dr musa muhammed mai takobi Tunda muna fagen siyasa ne bari mu taɓo ɗaya daga cikin jami'an da ke kula da yakin neman zaben shugaban Najeriya mai ci a kudu maso yammacin kasar Alhaji Dan Azumi Tofa hakimin kudu na Ayege ko ba sa fargaban zaben da ke tafe? Alhamdulillahi godiya ta tabbata da Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai in kana Najeriya ka san abin da Najeriya take ciki to ya kamata ka goda Allah da mu da mu da waɗanda ba malamai ba suke ta roƙon Allah mu duk ɗan najeriya wanda bai san haka ba to ina ganin ya yi bacci ne ko ku baya kasar amma mu ya kamata mu 'yan najeriya mu gode ma allah wannan yana nuna alamar lallai a nasara ta samu wanda ita najeriya dama ita duniya idan babu zaman lafiya ba a samun ci gaba da ana gudu yanzu kuma gashi kowa ina gidansa har gashi mu kanmu muna tara sama da mutum 500 muna mitin da su domin kawo zaman lafiya kaga alamar kenan lallai an samu zaman lafiya a cikin kashi 100 an samu kashi 80 a gaida alhaji suleiman dan azumi tofa hakimin kudu sai mu shiga ƙasar jamhuriyar nijar inda a wani mataki don karfafa gwiwar ɗalibai mata da ke makarantun boko a yankin da magara aka karrama sama da guda talatin saboda dai su sami karfin gwiwar karatun bokon ga ibrahim malin cillo da wannan rahoto bikin da ya gudana a farfajiyar lise amadu kuran daga ya shahid dalibai mata 35 na jihar da magaram wanda suka yi sauran yan uwansu hazaka a makarantun sakandare ministan ilimi na makarantun sakandare malam sanusi samaro da ya jagoranci bikin cewa yayi mun san a cikin kasan mu muna da matsala kwarai wajen makaranta yan mata shine aka yi wanga program wanda ake ce ma yana taimakawa saboda a rika ba diya mata hamzari da uwayensu na su rika zuwa suna yin karatu. Makaranta ni na yi tunani wahalan nan da kuke sha yan makaranta wahalan nan da kuke sha dadi za ya isowa yan makaranta karatun da kuke yi ku za ku rike mu kun ga laga ku za ku rike ta kasa babu karatu ai ba ta gusawa. Masu mu da haka ne kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin namu a madadin waɗanda suka taimaka wa shirin musamman injiniyan namu Ibrahim Tukur Kefi ni Garba Aliyu na Zaria ke muku fatan alheri.